Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Masana kimiyya babbar jami'ar kimiyya da fasaha ta Kwame Nkurma a Ghana sun yi gargaɗin cewa yawan amfani da kankana a ƙasar hatsari ne babba ga yanayin kiwon lafiyar ƙananan yara saboda mafi yawancin manoma a jihar Ashantin ƙasar na amfani da haramtaccen maganin kashe ƙwayoyin halittu masu cutar da 'ya'yan itatuwa musamman kankana wato DDT a takaice yayin shuka 'ya'yan itatuwa. abinda suke buƙatar da ɗau mataki a kai Wakilin Hamza Adam na dauke da ƙarin bayani cikin wannan rahoton. Farfesa Nathaniel Wusubwadi, babban lecturer da ya jagoranci nazarin ya faɗa wa manema labaru cewa kananan yara a Ghana na yawan amfani da 'ya'yan itatuwa musamman ita kankana ɗin nan hakan kuwa zai iya sanya su harbuwa da cutar sankara wato kansa inda za su ci gaba da amfani da kankanan. These persistent organic pesticides, the organochlorine pesticides have effect on human beings, harmful effect. Wannan maganin kashe kwayoyin halittu na da hatsarin gaske yana dauke da guba kuma zai baiwa mutum cutar sankara wato kansa in ji shi. Lakciran ya ci gaba da cewa nazarin su dai ya fi mai da hankali bisa masu yawan amfani da kankanan a inda sun ka tabbatar da cewa kananan yara su ne masu amfani da shi sosai. For watermelon, the risk of consumption for adults was low whereas that for infants was uh, alarmingly high. Ghana kuwa na daga cikin jerin kasashe masu tasowa da aka haramta amfani da wannan maganin amma kuwa har ila yau wasu manoma na amfani da shi. Na yi tattaki zuwa gonan wani mutum mai suna Kwame Osai a gundumar Mamfam a inda na yi masa tambaya ko shin suna amfani da ita haramtacciyar maganin murkushe kwaya dinnan a inda ya kada baki yana mai cewa kwarai kuwa amma ba da yawa ba sabida in ba su yi amfani da shi wannan maganin ba to shakka babu kwayoyin za su lalata shukansu. Addidi tuno yawo measurement wahonu ma nafsak no yawo. Na dai tuntubi ɗaya daga cikin masana bisa harkar noma da shuki a Ghana. Malam Jafaru Dankwabiya a inda ya mini sharhi bisa wannan al'amarin tare da baiwa manoma shawara. kayan magungunan da ake amfani da shi wurin kiyaye kankana. Muna da labari cewa jami'an da take kasan Ghana shine masu binkice na Kwame Nkrumah University of Science and Technology ta fito da wata report wanda take cewa manoma na amfani da wani waɗansu magunguna wanda ke kare kayan abincinsu ga barin barnan da dabbobi ko cuta na wannan kayan abincin yake kawowa. Haka muna da labarin irin wa'yanga ababai da ke faruwa a kasanmu wurin in ya zo wurin noma. Manomi amfanin gonan shi shi yake tunani, amma ba illan da yake kawowa zuwa ga masu amfani da abincin da zai sayar musu ba. Wannan rahoto ko wannan report ya gaya mana cewa cin wannan kankanan da aka dauki DDT aka yi amfani da shi yana da illa sosai ga mai ci musamman yara kanana. To har da haka ne ba wani abu mai ban mamaki ba ne, abu ne da wanda suka sani an san cewa akwai waɗansu magungunan da ake amfani da su gona da kasashe da dama suka hana amfani da shi cikin gona. Ghana na cikin waɗannan kasashen da suka hana amfani da waɗannan Eh, magungunan gona. Shi yasa in reporting ya gaya mana cewa ana amfani da DDT wanda kowa ya san cewa magani ne wanda bai kamanci a yi amfani da shi cikin gana ba. Noma a tashi saye saboda ina wayannan magungunan nan ke bi yana shigowa kasan Ghana hal ana amfani da shi farkon abin da mu muke tambaya kenan. Amma ba mu kiya kaman wannan abu wannan magungunan ba amfani da su ba shi yasa mu kiran da muke yi wa manoma shine amfani da kayan da zai kiyaye kayan abincinsu ba abu ne da yake aibi ba amma ya kamanci manomi ya san abincin da yake noma in shi yana ganin bai ci to diyan shi karshe sun yi amfani da shi yau kowane yaro kasan Ghana da yake zuwa secondary school yana amfani da wa'anga abinci amma bai san abin da aka dauki aka yi wannan abinci ba musamman kayan abincin da ke kasuwanninmu tumatir albasa da sauran kayan abinci duka muna da labarin cewa ana amfani da wasu magungunan da kasan gana da kanshi ta hana amfani da wa'annan magunguna isa rifotin da mu muka samu daga wannan jami'an ba sabon abu ne wurinmu ba shi muna kira zuwa ga manoma da masu amfani da kayan abincin da ke kasuwa cewa ba kowane lokaci ake bin kudi a manta da rayuwar mutum ba saboda wannan DDT abu ne da in bai fita cikin jikin wannan kankanan nan ba in aka ci wannan kankana zai iya ya kai ga hallaka. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da kuma wakilinmu a kumasi hamza adam sai kuma jude leathers gresham da ta daidaita mana sauti da ba da umarni ni muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu sanadin arzikinmu shine uwa ma tushe na arziki, mu kama noma